والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيئنا وقائدنا ومربينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإنسان واستنى بسنته إلى يوم الدين dukan godiya ta tabbata ga ubangiji maɗaukacin sarki tsira da amincin Allah tabbata da fiyayyen halitta annabinmu manzanmu jagoranmu mai mana tarbiyya Allah ka raya mu akan sunnarsa ka ɗauki rayuwarmu muna bin tafarkinsa ka tashe mu a cikin mabiyansa ka shayar da mu alkausararsa da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bisa bisa kyautatawa har izuwa ranar tashin alkiyama. yau ma Allah madaukakin sarki ya kaddara haɗuwanmu a wannan yammaci na lahadi wanda ya kama 23 ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi sallam tana 1446 wanda ya daidai da 23 dai ga watan 3 2025 miladiyya domin ci gaba da karatun tafsirin na alkur'ani mai tsarki da muke gabatarwa a cikin wannan wata na ramadan mai alfarma a wannan masallaci namu na markazu ikra a nan kwanar dawaki zariya road cikin garin kano don ban manta ba jiya mun tsaya a cikin muna cikin suratul ma'ida mun tsaya a akan aya ta ɗaya. yau za mu tashi kan aya ta ashirin da biyu inda ubangiji maɗaukacin sarki yake cewa أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنهم غادرون الله فتوكلوا Na'am, Ubangiji maɗaukacin sarki ya ce, ƙalu ya Musa, sai Yahudawa suka ce, ya kai Musa, inna fiha ƙauman jabbarina. lalle a cikin garin nan da ka ce mu shiga na baitul maqdis akwai su mutane masu ƙarfin tsiya wa inna lan nadkhulaha ko mu ba za mu shige ta ba hatta ya khuruju minha har sai sun fito daga cikin gari fa in ya khuruju minha idan ka suka fito daga garin fa inna dakhilun sannan mu za mu shiga ala rajulani min allazina yakhafuna an amallahu alaihim ala rajulani sai wasu mutane biyu suka ce da min waɗanda suke jin tsoro Allah subhanahu wa ta'ala an amallahu alaihima dangane da ni'imar da ya musu udukulu alaihimul bab sai ku shiga ƙofa zuwa gare su fa iza dakhaltumuhu idan har kuka shiga cikin garin fa innakum ghalibun lalle ku masu galaba ne wa ala allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin ga ubangiji maɗaukacin sarki kuke tawakkuli idan kun kasance muminai a nan mun ji yadda allah maɗaukacin sarki ya tserar da mutanen annabi musa daga fir'auna sun fito daga misira to daman da suka fito daga misira suka tsallake nil inda aka halakar da fir'auna to akwai wani gari mai arziki mai ni'ima baitul maqdis inda masallacin baitul maqdis yake wanda daman nan ne kusan ginshikin inda Allah yake aiko annabawa kuma nan ne garinsu yawanci da annabawan Allah madaukakin sarki ya aiko su a nan to sai Allah madaukakin sarki ya umarce su da su yi gaba su tafi su shiga ƙasar Falasɗin a yanzu su shiga garin nan na baitul maqdis akwai mutane a ciki amma Allah ya farranta musu su je su yi jihadin su kuma ya tabbatar musu da cewa in suka shiga za su yi nasara to amma annabi Musa alaihi salatu wassalam shi ke anan Allah yake hakaito mana cewa su shiga wannan ƙasan mai tsarki to bayan ya musu wa'azi wannan maganganun da ya faɗa musu na cewa wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu kafirin kada ku koma baya irin yadda aka san ku da ƙimbin umarni da saurin kai da tsaurin idanu ku koma bayan bayan ku irin halayen ku na ƙimbin umarnin Allah idan har kuka yi wannan to za ku yi asarar duniya da ta lahira dangane da abin da zai kuɓuce muku na nasara da kuma buɗe baitul maqdis inda za ku samu zaman lafiya ku samu arziki kuma ku rasa lada kuma zunufi da uquba ya tabbata a kansu bayan duk wannan wa'azin maimakon su ji wa'adi fa qalu ya dullu ala ba'afi qulubihim sai suka faɗi wannan magana wanda ita kanta tana nuna raunin zukatansu da kuma tsoronsu da kuma in damuwa da umarnin Allah da umarnin manzonsa ƙalu suka ce ya Musa inna fiha qauman jabbarina lalle a cikin mutanen a cikin wannan garin da ka ce mu shiga akwai wasu mutane masu tsananin ƙarfi jarumai wannan ƙarfin nasu da jarintan nasu da kuma ƙarfin jikinsu wasu sauran mutanen yahudawa adawa ne to wannan zai hukunta wa inna lan kulaha, lalle mu ba za mu shiga ba ba za mu shiga garin ba hatta ya min ha, har sai sun fita daga cikinta fa in ya min ha, fa inna dakhilun idan suka fita to mu masu shiga ne to ka duba wani ta'annati mutane fa garin su ne ko kuka taho baki haka nan kawai yadda Allah maɗaukakin sarki ya halakar da fir'auna tare kuna tunanin cewa fir'auna sun san cewa ya fi su komai su ba za su iya ba suna kwance aka musu aiki fir'auna da rundunarsa aka halakar da shi gabaki ɗaya don su aka zo aka rinka saukan musu da salwa da sauransu duk komai da komai to amma wannan da aka ce ku shiga kuma in kuka shiga ma ba wani yaƙi za a yi ba da an ce in za ku shiga kuka buɗe ƙofar ku shiga kuna sunkuyawa to amma saboda tsaurin kai na yahudawa sai suka ce ai ba za mu shiga ba sai sun fita shikenan kuma su ƙara kwantawa allah ya kawo sababin da zai kore su daga garin shikenan su je su ɗauka sau su ci ba wani aiki da za su yi saboda tsananin tsoronsu da ƙarancin yaƙini a gare su suka yi uzuri cewa ba za su shiga wannan garin da aka farranta musu ba saboda akwai mutane wanda halittarsu masu girma ce masu ƙarfi ne da aka ba za mu iya yaƙi da su ba matuƙar dai suna cikin garin to mu ba za mu shiga ba abinda suka tabbatarwa duk abinda ma zai faru ya faru amma matuƙar mutanen nan suna ciki ba za mu shiga ba bayan kuma sun san cewa 'yan adam ne duk ƙarfinsu su kuma Allah suna tare da ubangiji da annabin Allah a tsakaninsu kuma Allah da ya saba taimakonsu zai taimake su kuma ya musu alkawari zai taimake su to amma menene abin taurin kai da ƙin shiga saboda halin yahudawa alaihim la'anullah Allah ya musu albarka halinsu kawai na keta dokokin Allah da ta'annufi ala rajulan min alladhina yakhafuna an Allahu alaihim yayin da lallai su yahuda suka kibin umarnin Allah to sai wasu mutane guda biyu wayanda suke jin tsoron Allah suke da imani suka tashi don su karfafe su don su zaburar da su su shiga garin nan su yaƙi maƙiyansu maƙiyan Allah subhanahu wa ta'ala wayannan mutanen wanda Allah ya musu ni'ima mai girma wanda suke jin tsoron al'amarin Allah kuma suke jin tsoron uƙubar Allah shi yasa wata ƙira'ar kuma aka karanta wa qala rajulani min allazina yukhafuna wasu mutane guda biyu daga cikin waɗanda su banu isra'ila suke jin tsoronsu wanda suke da girma wanda suke faɗa a ji manyan mutane a cikinsu kamar yadda ibn abbas ya ce yusha ibn nun da khalid ibn yufana suka zo suna musu wa'azi abinda suke ce musu udkhulu alaihimul bab ku shiga musu ta kofar nan da aka tabbatar muku in kuka shiga za ku yi nasara fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun matukar in kuka shiga kuka yi tawakkuli ga Allah to ku za ku ci nasara ai tsakaninku kamar suna ce muku musu tsakaninku fa da nasara kawai shigan ne nasara tana tafe da ku tana tare da ku da zarar kun shiga kun yi azama kuka shiga kofar nan to Allah madaukakin sarki zai halaka abokan gabanku ya ba ku nasara sannan kuma suka ce wa alallahi fatawakkalu wanda shine babban abin da yake na tanadi na mumini in dai ya kasance mumini mumini ne to zama yana dogaro ga ubangiji madaukakin sarki akan komai kaga anan sai aka ce su yi dogaro musamman a wannan lokacin domin Allah ya sauwaƙe musu al'amarin su ya ba su nasara da abokan gaban su anan yake nuna wajibi ne su yi tawakkali ga Allah subhanahu wa ta'ala su koma gare shi to amma duk da haka bayan annabi Musa ya musu wa'azi ya musu gargaɗi ya zaburar da su su shiga shine cin arzikin duniya da lahirarsu sannan wasu mutane biyu daga cikin nukuba wasu malamai suka ce daga cikin waɗannan waɗanda aka zaɓaɓɓun nasu shugabanni guda goma sha biyu wasu suka ce daga cikin salihan bayi wasu ma har suka ambaci sunansu kamar yadda muka ce su ma suka ƙara musu gargaɗi ta ce ya ku mutanen mu ku shiga kawai in muka shiga shi ke nan fa nasara ta muke bayan duk sun ji waɗannan maganganun to ga abin da kuma suka faɗawa annabi musa sai Allah ya ce قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين na'am sai ubangiji maɗaukacin sarki ya ci gaba da bamu labarin abin da suka faɗa wa annabi Allah annabi Musa falu suka ce ya Musa ya kai Musa illa nan da kulaha abada mu fa har abada ba za mu shiga wannan garin ba ma da mu fiha matukar mutanen nan suna cikin garin dan haka fazhab anta wa rabbuka qatila isauri kai da ubangijinka ku je ku shiga ku yi yaki inna hahu na qa'idun mu muna nan muna zaune muna jiran ku qala sai annabi Musa ya ce rabbi ya ubangiji inni la amliku illa nafsi wa akhi lalle ni ba abinda nake mallaka na al'amari na sai kaina da dan uwana annabi Harun su kadai zan ce da ni da shi mu kadai ni ni umarninka mu kadai za mu iya zartar da shi fafur bainana wa bainal qaumil fasiqin da ka sai mana hukunci tsakaninmu da mutanen da suke fasikai wanda suke keta dokokin Allah su fita daga barin umarnin Allah Fale sai Allah ya ce fa inna ha muharramatun alaihim 40 sana lalle to wannan garin yanzu ya an haramta musu shigarsa arba'ina sana shekara arba'in ya fi huna fil ardi za su ta bata suna ta ɗimuwa a ban ƙasa fala ta'asa alal qaumil fasiqin da haka duk abin da suka shiga na ukuba da bala'i bayan sun yi wannan kada ka yi fushi kada ka ji ba daɗi kada ka ji haushi kada ka damu ga mutanen da suke fasikai ne dama masu fita daga da'ar Allah kaga anan bayan duk wa'azin da aka yi musu da duk abin da annabawan Allah suka ce musu annabi Musa da annabi Haruna da salihan bayan da suka musu wa'azi amma sai suka ce qalu ya Musa illa lan nadkhulaha abadan ma damu fiha ya kai Musa ba wata ma magana ba za mu taɓa shiga ba har abada matuƙar dai mutanen nan suna cikin duk magana can da wa'azin can bai amfanar da su ba duk zargin da aka yi musu amma sai suka faɗi wannan magana ta ƙasƙanci ta nuna reni ta wulaƙanci ta rena annabi musa sannan kuma da rena ma ubangiji subhanahu wa ta'ala domin suka ce har abada dai ba za mu shiga ba mun yanke shawara matuƙar suna ciki zancen shiga ma ka daina maganarsa kuma in ka damu kai da ubangijin naka ku ku yaƙi mana mu ai muna nan a zaune to ka duba irin wannan mummunan magana daga gare su yadda suka fuskanci annabinsu yayin da ake cikin halin kunci kuma larura tana nuna cewa lalle suna buƙatar nasara ya kamata su taimaki annabinsu su aikata abin da Allah ya ce domin su zamu tamkini su samu gari nasu tunda tamfir auna ba garinsu bane an koro su to yanzu su samu gari a baitul maqdis amma abin da suka ce kenan shi yasa da yawa masu malaman tafsiri idan suka kawo wannan suke faɗa irin wannan sai su ce to a nan ne za ka gane bambanci tsakanin al'umma da al'umma bambanci tsakanin yahuda da al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ga dai mutanen annabi Musa abinda suka ɗebe amma ne da abubuwan da na rashin mutunci da suka yi wa annabi Musa ba za mu shiga ba kai da ubangijin naka ku shiga ku yi yaƙi mu muna nan muna zaman daku mu ga yadda za ta kaya to amma al'umman manzo sallallahu alaihi wa sallam sun ba shi kyakkyawan amsa lokacin yaƙin badr lokacin da yake neman shawararsu domin a lokacin yaƙin badar manzala sallallahu alaihi wa sallam abin da ya umarta bai wajibta wa musulmi a garin madina fitowa yaƙi ba haka ya ce musu duk mai dama ga mutanen ƙurashawa can na samu labari karaukarsu kayan sana'arsu da kasuwarsu sun taho daga sham za su wuce mukon kun san abin da suka yi mana sun kwace dukiyoyinmu sun kwace gidajenmu sun kwace kasuwanninmu sun kore mu daga garinmu sun raba kayanmu duk ya zama gado sun yi watan da abin da muka mallaka Na to la'alla wannan fursa ce mu ma mu je mu tare su mu kwaci mu rage asara da suka yi mana tunda su ma su suka fara ƙwace mana kaya to a nan aka fito ba da niyyar yaki ba ba da niyyar fada ba masu yan ƙananan wuƙaƙe tunda yan kasuwa ne za a je a tare ba rundunar yaƙi ba ba ɗauko da dawakai ba da makamai da abin kare yaƙi. da su duk duk ba a ɗauko ba kawai da aka ɗauko ɗan ɗan makamai ƙanana wanda zai iya kare ka daga ƴan ƙaramar damba ko in kun kama zomo ku yanka ko mutane kawai a je a tare a kwashi arziki a taho to bayan manzo sallallahu alaihi wasallam ya fito abu sufyan yana tafiya shine shugaban rundunar sai ya samu labari manzo Allah ya fito kuma irin ku yake wannan kayan fataucin naku yake nufi abu sufiyan ya tashi mutum mutum ya tafi makka ya je ya shela cewa to kun shiga uku ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya fito daga Madina zai tare hanyar ku ya kwace kayan ku da arzikin ku kuma makka gabaki ɗaya jarin ku da arzikin su sun dogara a nan to shine su kuma suka yi shelar yaki a fito a zo a yi maganin wannan a kare dukiyoyin su a yi maganin manzo sallallahu alaihi wasallam suka fito da rundunar yaki wajen mutum dubu da ɗoruwa tsakanin dubu da ɗari shida a cikin shiri da yaƙi su kuma wannan dukansu ɗari uku da wani abu sun linka su kusan su hudu su kuma ba da shirin yaƙi ba ba da shirin makamai ba ba komai da komai kawai sun fito ne to manzala ya ya da zango ya aika a je a yi shi kuma abu sufyan da ya samu labari bayan ya aika mutanen makka su fito sannan kuma ya samu labari manzo ga hanyar da ya dako zai tare to sai canza ya bi ta gindin ruwa can wajen jidda ya yi zagaye zai fitowa makka ta gefen sahil sai gudu ya tsira da kayansa manzo Allah alaihi wasallam kuma ya zo badar aka zo aka faɗa zan Allah fa kayan nan da muke hari sun gudu sun tsere sun tafi abu sufyan ya ƙara rubuta mutanen maka wasiƙa cewa to yanzu ma yakin dai da kuke nema a yi yanzu ba sai kun fita an yi ba ku hutar da kanku na tserar da kayan ku koma aka zo aka kawo amma su abu jahal suka ce gaskiya ba za mu koma ba tun da muka fito da niyyar yaki sai mun je mun fatattaka musulmi sai yan mata sun mana rawa sun mana kiɗa sai mun sha giya sai mun yi barazana mun tsoratar da kowa mu ɗorawa musu jarafi yadda ba wata ma ƙabila ko wasu mutane da za su iya tunanin za su tare mana kaya ko su tare mana dukiya to da wannan tunanin suka taho suka taho yaki aka zo aka faɗa manzo sallahu alaihi wasallam kurai shafar rundunar su ta kuma sun samu labari abu sufyan ya gudu amma sun yi alkawari su abu jahal su utuba da duk su walid sai sun zo nan gun sun cika sun sha jini sun karkashe ku sun yi rawa sun sha giya mata sun musu rawa da kiɗa da waƙa sun tashi sannan sun tafi kuma zala sallahu alaihi wasallam ya ga cewa to babu wani fafa dalili babu wani abin da zai zai kana sai yaƙi to amma gashi na farko dai ya san mutanen nan ba yaƙi ya ce a fito ba ba wanda ya fito da shirin yaƙi na biyu ba su fito da makamai ba kuma 'yan kaɗan ne ba wajabtawa aka yi ba aka ce kowa ya fito kawai an bar abin ofen a buɗe wanda yake da dama ya fito wanda bai da dama kuma kai ya fito naka masu dama suka fito yawa mutane an bar su a madina sannan abu na uku abin da ya fi tayarwa da mazala Allah sallallahu alaihi wasallam a hankali a ga mutanen madina su yarjejeniyar da aka yi da su cewa za su kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina in an kawo hari za a kai wa manzon Allah hari ko za a kai wa musulunci to za su kare a yarjejeniya da alkawari agreement ɗin da suka rubuta da mutanen Madina ba su yi ba za su kare manzon Allah a wajen Madina to kuma gashi an fito wajen Madina kaga yanzu dole a nemi shawararsu in kun yadda ku zo ku yaƙi in kuma kuka ce a ku ba haka aka yi da ku ba ba aka yi yarjejeniya da ku ba shi kenan. saboda mutunta alkawari da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi da darasta abin da ya magana da ya yi da abin da ya rubuta baya tashi manzon Allah a kansa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haɗa mutane ya ce ashiru ne ya qaum ko ashiru alayya ayyuhal muslimin bayan ya tara ya ce ya ku musulmi ku bani shawara yanzu ne kamata a yi abubakar radiyallahu anhu ya tashi ya yi maganganu masu daɗi ya ce mun yi imani da kai mun yadda da kai da haka duk abin da ka yanke na yaƙi a shirya muke mu shiga a yaƙi da mu manzala sallallahu alaihi wasallam bayan sayyidina abubakar ya miƙe ya yi magana manzo Allah ya ƙara ce mu ashiru alayya ayyuhal muslimun ku dai ba mu labari ku ba ni shawara ya ku musulmi sayyidina Umar ya ƙara tashi ya yi magana ya yi ƙarfafi cewa a shirye suke a je a yi wannan yakin babu wani abu sun shirya manzala sallallahu alaihi wasallam ya ƙara cewa ashiru alayya ayyuhal muslimin ya ku musulmi ku bani shawara me zan yi to sai mutanen ansar suka gane suka lura to la'alla da su yake sai sa'ad ibn mu'ad ya tashi yace kamar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kana nufin mu da maganganunka domin in ya fahimci cewa in magana da abubakar sai na umar suka ya wadatar duka manzala ya ji amma da ya duk waɗannan daga ɓangare ɗaya ne duk muhajirun ne to shine shi kansa ya gane cewa to manzala sallallahu alaihi wasallam yanzu ya ji ɓangaren ɓangare ɗaya na muhajirun wanda dama bai da hosi a kansu to amma kuma ɓangaren da suke da alkawari wanda yanzu haka a wannan abin da za a yi baya cikin alkawarin da aka yi da su Na su kuma sai suka fahimci haka to shine ya tashi yake cewa ya rasulullah law khutta bina hadha al da la khudnahu ma'aka yace ya manzo Sallahu alaihi wa sallam da ka hau dokinka a cikin akan doki ka keta wannan tekun ka keta wannan maliyar din lakudunahu ma'aka wallahi ba mu tsaya cewa don mu ka shiga cikin katan tafki ko katan kogi da doki ba da jirgin ruwa ba za mu saki lizamin dokinmu mu shiga tare da kai da abin da zai faru ya faru walau balagta bina barakil gimad yace da zaka kai mu har barakil gimad wani gari ne tafiya wajen kwana shida daga makka ba ma a madina ba can gaba za ka kai mu ma ta hallafa an ka ahadu ya ce wallahi a cikinmu mutanen madina ba wanda zai saura ya ce ba zai bi ba duk za mu bi ka ya faɗi maganganu masu kyau har ya tabbata ya ce ma ya ta hallafa minna rajulun wahid ya ce wallahi wa ma nakrahu an an tulqa bina aduwana gadan yace ba ma jin haushi gobe ba ma kin gobe ka haɗu da maƙiyanmu yace inna inna suburun fil harbi lalle mu masu haƙuri ne a yaƙi sidqun fil liqa ko masu gaskiya ne tabbata ne in an haɗu la'anna an an yurika minna ma tuqirra bihi ainu yace wata il Allah zai nuna ma abinda zuciyarka za ta yi farin ciki daga gare mu fasir bina ala barakatillah yace dan haka ka tafi da mu akan albarka Allah wannan ya yi manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi farin ciki a wani waje har yake kara wala kulu kama kala qaumu Musa li Musa yace mu ba za mu ce ma ba kamar yadda mutanen annabi Musa yahudawa azzalimai kangararrun Allah suka faɗa ma annabinsu annabi Musa suka ce izhab anta wa rabbuka fa qatila inna hahuna qa'idu je ka kai da ubangijinka ku yi yaki mu muna nan a zaune sai dai mu abin da zamu ce walakin izhab anta wa rabbuka fa qatila inna akuma muqatilu ka tafi kai da ubangijinka ku yaki muna tare da ku mu ma muna yaki min bayni yadayka wa min khalfika wa an yaminika wa an yasarika muna gabanka muna bayanka muna damanka muna hagunka wato duk wata kariya da za mu bayar za mu bayar dandanan manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi farin ciki daga nan aka yanke to kuma za a karasa za a yi yakin batar wanda Allah aka yi a cikin wannan watan kwanakin da muka wuce sha bakwai ga watan ramadan aka yaƙin badar ya zama yawmul furqani ranar da aka rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya ranar da musulunci ya samu nasarar da bai taɓa samu ba lokacin aka kashe duk manya-manyan kafirai wanda ake tunanin suna yi wa musulunci ta'addanci su abu jahal su utuba duk a lokacin aka kashe su su walidu bin mudira aka kashe wajen mutum saba'in daga cikin mutanen manya-manyan sanadidu quraish kaji kenan bambanci kenan tsakanin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da al'ummar yahudawa yahuda matsorata ne Allah madaukakin sarki yana ta faɗa mana siffofinsu domin mu gane su ba za mu ji tsoron su ba la yuqatilunakum illa fi quran muhassanatin aw min wara'i jurus yadda suka ƙi shiga ɗin nan to duk ƙarfinsu ba za su yadda a yi fito fito ba ka duba yanzu a isra'ila fa ta fi kowane ƙasa duk duniya ba wanda ya kai ta atomin bomb aslihatin nawawiyya duk makaman da ake bata duk wani technology na turai bata ake amma yanzu ba ta iya sakowa a zo a yaki sai dai min wara ijibir sai ta saman jirgi su je hobam su rushe gidaje da asibitoci da makarantu amma ga mutane su da cewa a fito ku fito amma ba su yi Allah ya ƙara karya su bayan wannan ta faru sai addu'ar da annabi Musa yi wa Yahudawa domin ya ɗebe samani yayin da annabi Musa ya ga irin wannan tsaurin kan nasu da wannan baƙaƙen maganganu ƙala sai sai rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi ya ubangiji ba wani daga ni sai sai dan uwana ba za mu iya yaki ba ko ba zan iya tilasta mutanen nan su fito ba tunda kaga sun yi haka sun zauna Allah ba inda za su yi sun gama yanke hukunci za ka baina na wa baina qaumil fasiqin ka raba mu ka yi hukunci a tsakaninmu tare da mutanen wanda suke fasikai wato ka sauko musu da uquba tunda babu wani tare da mu wanda zai misiltu ya bi umarninka ya amsa da'awarka ta yaƙi daga ni sai ɗan uwana ɗaka ka yi hukunci iqfi baini wa bainakum ka yanke hukunci na da su ko kuma ka fito da abin da zai nuna kuskurensu iri-iri akan abin da suka aikata wannan yake nuna kenan maganganunsu da ayyukansu manya-manyan laifuffuka ne wanda ta wajabta musu fasikanci shi yasa Allah manzo annabi Musa yace faqru fasruk bainana wa bainal qaumil fasiqin ya tabbatar musu da kalmar fasikanci saboda abin da suka aikata babban laifi ne fala sai Allah Allah madaukakin sarki ya amsa wa annabi Musa wannan addu'a nasa yace fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sana to wannan garin haramun ne a gare su su shige shi shekara arba'in ya yatihuna fil ardi suna nan suna tabban fakauniya suna ɗimuwa sun rasa garin kuma kaga ai da ka fito daga misira ka shiga sina ai kawai za ka shiga gaza sai ka shiga baitul makari tafiya ce ta ba ta fice yini biyu ba sun je daga inda suke suka yi zango sun fito daga misira inda za su ga baitul makaris, magana ce ta sun fara tafiya yau da safe zuwa yammaci dare sun shiga shikenan sun shiga amma sai Allah ya ce to to yanzu haramun ne a ciki su shiga a wannan dan tsakanin sadda suka yi shekara arba'in suna imuwa wasu malamai suka ce abinda suke in suka tashi daga inda suke da safe suka ce mu tafi in suka fara tafiya suka je gab da garin magariba ta yi sai su ce bari mu kwanta da safe mu shiga sai su kwanta suna tashi sai su ga daga inda suke daga inda suka fara jiya za su fara suna cikin ɗimuwa a wannan ɗimuwar shekara arba'in da suka yi har Allah madaukakin sarki ya karɓi ran annabi Musa sannan annabi haruna duk suna cikin wannan tsimuwa duk me yasa suka yi wannan addu'ar da annabi musa ya musu sun ƙi hadi sun ibin hukuncin allah sun haramta kansu shiga to sai allah ya haramta musu shigar ta shekara arba'in suka fada cikin wannan tsimuwar har abada suka kasa gane gane ma ina za su fita ina za su samu gari suka shiga cikin ruɗi domin duk abin da aka yi musu shi yasa Allah ya ce arba'ina sana yatihuna fil ardi suka share wannan lokacin har sai lokacin Yusha ibn Nun alaihi salam au ko kuma wasu daga cikin su daga cikin banu Isra'ila suka fito domin a shekara arba'in din nan duk wanda yake ya girma ya shekara arba'in aka yi wannan ya kai ya ba da ra'ayin cewa ba za a fita ba za a shiga garin ba to da ya mutu har Allah ya taso da wasu matasa suka girma da masu wa'azi sannan kuma suka yi wa'azi sannan kuma suka zo suka shiga garin to kaga wannan uqubar da Allah madaukakin sarki ya yi musu kenan wannan kuma uquba ce ta duniya wata il idan kuka yi laifi kuka shiga musiba kuka shiga bala'i Allah madaukakin sarki zai jarrabe ku uquwar duniya to ita kuma uquwar duniya idan an yi ma abin da ake so ka yo yuton ka dawo ka bi Allah subhanahu wata'ala wata il in kai haka to sai zamanto ba za ka riski uqubar lahira ba amma idan Allah ya jarrabe ka da wata uƙuba a duniya kuma ka tsaya baka dawo ba uquban nan dalilin da Allah ya jarabe ka saboda zunubanka ya janye wata ni'ima da take tare da kai ko ya gizo ma wata musiba ko ya ƙulla ma wani irin tashin hankali da fitintunu to abin da ya kamata kai ka komo ga ubangiji madaukakin sarki ka gyara ka da Allah madaukakin sarki to sai ka ga ubangiji madaukakin sarki ya kawo ma ɗauki amma idan ubangiji maɗaukakin sarki ya jarrabe ka da musiba da bala'i ka ƙi dawowa ka bi Allah to kuma sai ka gaban da uƙubar duniya da ta tabbata sai kuma uƙubar lahira ta biyo baya domin duk wani abu da Allah maɗaukakin sarki zai jarrabu mumini yana jarrabarsa ne dangane da abin da ya aikata to shi yasa Allah madaukakin sarki bayan ya jarrabe su da wannan uba ya jarrabe su da wannan musibar da bala'i ya rarrashi annabi Musa annabin Allah sau da irin maganganun da suka faɗa mushi da kuma uƙubar da zai musu sai ce fala ta asa alal qaumil kafire kada ka rinka samun damuwa da fushi akan wannan uƙubar da muka yi ga mutanen da suka suka ƙance. wannan tasliya ce ai kada ka damu kada ka yi fushi abinda muka yi musu na hukunci na suka shiga cikin ɗimuwa ɗin nan domin sun cancanta wannan kissar da muka karanta kamar yadda ibn kasir ya ce ta tabbatar mana da taurin kai na yahudawa da kuma bayani akan abubuwan da suka aikata a baya na ƙasƙanci da annabawansu da saba wa manzanninsu da ƙin yi wa Allah maɗaukakin sarki ɗa'a akan abin da ya umarce su da haka zuciyarsu sai ta yi rauni suka zamanto ba za su iya yin haƙurin yaƙar abokan gabarsu ba duk da tare da su akwai annabin Allah mursali akwai annabi Musa akwai annabi Harun kuma sun ga yadda Allah ya taimake su a baya kuma sun ga yadda ubangiji maɗaukakin sarki ya ba su nasara akan fir'auna sun ga yadda ubangiji maɗaukakin sarki ya ba su ni'imomi mai yawa fir'auna ma da yake da ƙarfi da rindina da mulki mai ƙarfi an halakar da shi barantana baitul maqdis wannan ɗan garin da za ku shiga wanda bai kai ɗayan goma misira ba a lokacin waɗanda aka halakar da su yahuda suna kallo ƙarfinsu da makamansu da garinsu da yawansu nan ƙauyen da aka zo su shiga wani ɗan gari ne wanda bai fi 1% ba 1 over 10 na misira bai fi ɗaya bisa goma ko ɗaya bisa ɗari na misira ba aka ce su zo su shiga amma wanda ya saba saɓan Allah wanda ya ƙudiri niyan kaucewa ubangiji maɗaukakin sarki to wani gargaɗi da wani wa'azi da wani menene duk da wata ibra duk ba ta da amfani a wajen shi nabu musa ya yi wa'azi rajulani sun yi wa'azi kuma sun ga a aikace abin da ya kamata ya zame musu ibra ya zame musu abin lura ya zame musu izina ya zame musu wannan abin ya cancanta yanzu mu sa kanmu bubu Allah amma saboda rauninsu da ɗagawarsu da taurin kansu suka shiga cikin wannan bala'i amma duk da haka wasu ke cewa na hannu abu na'ullahi wa ahibba'u wai su ne 'ya'yan Allah kuma wanda Allah yake son su su ne sha'abullahi al-mukhtar haka suke faɗa kansu zaɓaɓɓun bayan Allah a ban ƙasa su ne suke ganin duk wata al'umma da ta zo a duniya ta zo ne ta musu hidima ta musu bauta su kaɗai ne Allah yake so ya ba ƙasa duk wani abu da aka halitta duk wata ƙabila ta turawa ko larabawa ko hausawa ko baƙaƙen fata ko jajaye ko dukkan waɗannan a aƙidar su kawai an yo su ne don musu musu bauta bayan su ne amma su ba su da wani nauyi ba su da wani wazani a wajen Allah subhanahu wa ta'ala shine fa aqidar yahudawa haka za su ci kuɗin kowa za su kashe kowa za su dammara kowa za su munafunci kowa za su wa kowa ƙarya za su yaudari kowa za su yi duk abin da suka ga dama yasa a nan za ka gane hitila da ya yaƙe su ya fatattaka su ya kashe su kisan ƙare dangi za ka san cewa hitila ya san menene su wanda hitler ya ɗaukar wa alkawari zai gama da su a duniya maganganunsu shahararru hitler abinda da yake cewa matukar wannan jinsin bai bar ban ƙasa ba to duniya ba za ta taɓa zama lafiya ba to kuma su ne sauran da suka yi saura suka wargatse bayan hitler ya musu kisan gilla suka watsa a duniya to su ne suka zame ma duniya wannan bala'in a yau duk wannan yaƙe-yaƙen da ake duk wannan cin mutuncin da ake su ne dai ummul aba'isin duk wata barna duk shugabannin da suke lalata ƙasashensu su barnatar da ƙasashensu su ne dai suke wa hidima su ne suka kama makogoron majalisar ɗinkin duniya su suka kama makogoron imf su duk wani abu su suka kama makogoron su duk wata ƙasa mai ƙarfi irin amerika ingila faransa germany italiya da sauransu su duk wani ittikazil karar wajen ɗaukar matsaya da abubuwan da za a yi to duk su suka rike musu makogaro sai abin da suke so za a yi yadda duniya take kururuwa duk abin da yanzu duniya ta yi ka duba har yanzu an kasa musu komai tun wajen 1978 to date ake fitar da hukuncin-hukuncin ukubobi da abubuwa da section-section da dokoki da menene wa'annan mutanen fa ba su ɗabbaka ɗaya a ciki ba kuma har yau ba a taɓa musu ukuba ɗaya ba magashi duk ƙasashen musulmi suna cikin ukuba libya har aka karya ta a ukuba take iraki har aka karya ta a ukuba take sudan har ta watse rayuwarta a uba take duk wata ƙasashe da suka ce musulunci ko suka ce shugabanninsu suka ce suna yi ko yanzu su nijar su farki na faso duk wata ƙasa da shugabansu suka ce mu mun san me muke so mu yi ku kyale mu da 'yan mu a zo a yi komai filla-filla a bayyane me kuke so mu muke so to wannan ƙasa ta shiga uku a duniya sai uku ba kala-kala yau an sa waccan ƙasa ba gobe an sa waccan ƙasa ba kuma an ɗaure gindi a haka da zalunci ɗin nan shugabanni sun ɗaure musu gindi da wannan zalunci da ake ta tafiya wannan ita ce abinda duniya take ta tafiya a yau wannan irin cin zali da irin wannan yaƙi ba wata ƙasa a duniya da za ta tinkari mutanen da aka yi shekara wajen ashirin da wani abu a keji mutum miliyan biyu a yanke musu ruwa a yanke musu wuta a ragargaza asibitocinsu a ragargaza makarantunsu a ragargaza kowa garurukansu a ɓata komai nasu kuma a yi ta zuba musu ba mai amma sai dai duniya mutane su ta zanga-zanga ma ba abin da duniya za ta la ƙasashen manyan da suke da faɗa a ji waɗanda su suke cewa a yi a yi ba za ta ce ba tunda an shirya zalunci ma a majalisar ɗinkin duniya da majalisar tsaro zaluncin da aka yi na ƙarara na rashin kunya arne wanda bai da abin nan in duk duniya za ta haɗu ta ce kaza za a yi wai akwai wasu ƙasashe an ware su wai su suke da ƙarfin da in ɗaya ta ce ba za a yi ba wai ba za a yi ba duk sauran mutane sun zama aikin banza za a tashi a majalisar ɗinkin duniya ƙasa wajen ɗari da goma sha su ce a yi kaza amma ƙasa ɗaya amerika ko Jamani ko ingila ko faransa ko china in ta ce ba za a yi ba shine ba za a yi ba kuma saboda tsabar zalunci irin na turawan yamma wanda kullum muke addu'a Allah karya su wai ko a cikin manya ɗin in manya biyar suka haɗu suka ce a yi ɗaya ta ce ba za a yi ba wai ba za a yi ba to ne wata irin doka ce ko ba ba abin da suke jin tsoro a duniya sai musulunci ko babban tsoronsu da musulunci abu ɗaya ne musulmi su dawo musuluncinsu na haƙiƙa mu ɗabbaƙa musuluncinmu shi ne abin tsoronsu ai duk wannan da kake gani turawan yamma da turawan gabas turawan gabas ƙarƙashin rasha su china su iran su sauransu turawan yamma wanda suke ƙarƙashin su su america su saudiya su waye wanda suke wanda suka kasa duniya biyun nan imma dai kana cikin turawan gabas ko kana cikin turawan yamma imma kana cikin brics ko kana cikin tare da su america to duk irin waɗannan da suka kasa duniya ɗin nan guda biyu duk bangaren biyu ba abin da suke jin tsoro sai musulunci inda yau kasashen musulmi da musulmi za su fito su yi musulunci yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mu ɗabbaka addinin musulunci a gidajenmu a kasuwanninmu a ofisoshinmu a ma'aikatanmu mu tsaya mu yi musulunci yadda Allah yake so to wallahi mun fi ƙarfin waɗannan mutanen sun san faɗuwarsu da rushewarsu ta kai duk wani abu fa na gudanar da duniya na iya riƙe duniya a wajen mu fa Allah ya bari ƙasar musulmi duk wani abinci na duniya duk wani fetin makamashi da gas duk wani abu da za a haɗa bama bamai duk wani sinadari na duk a ƙasashen mu suke su kuma su da komai in yau kasashen musulmi suka shiga hayyacinsu manyan kasashenmu su saudiya su misira da sauran kasashen musulmi gabaki ɗaya su turkiya su malaysia su pakistan duk suka haɗu gabaki ɗayansu suka ce su abu kaza suke so a yi ba dole fa a duniyan nan a yi amma menene mafi yawa daga cikin matsalolinmu mun bar musulunci a ɗaiɗaikunmu ko mun bar musulunci a gwamnataccenmu in ka shigo rayuwarmu ƙalla ka ga addinin daman a gwamnati duk mun cewa Allah a dokokinmu da kotunanmu da abubuwanmu gudamunmu mu ba mu ba Allah to maimakon ma mu in a ce rasmiyan officially ba mu ba Allah a dokokin mu haka ne amma mu mun iya squeezing mun ɗaya da dokokin Allah da muka yi imani da ita shi mu a ɗaiɗaikun mu da ma da daɗi to mu ma a ɗaiɗaikun mu ta ci barkatai muke ba mu ma san addinin ba mafi yawa ko ba shi muke yi ba to wannan shi ne babban matsalar mu shi yasa muka shiga cikin wannan kaskancin da muke ci muna kallo ba abin da ya rage mana sai addu'a mu shiga masallaci mai addu'a ma ba ma iya wani tasiri na aiki ko yaya ne ita ko addu'a tana da sababi manzala sallallahu alaihi wasallam a badar yayi addu'a a wannan badar din ya tsaya a madina bai yana cewa ayi kaza ayi kaza sai da ya fita an fito sannan ce, Allahumma in tahlik hadhihi al-isaba ya Allah in aka halaka waɗannan ƴan mutanen da muke tafi da su to ba za a taɓa bautata ma ba har abada Allahumma nasaraka allazi wa'atta ya Allah nasarar da kamun alƙawari yana ta faɗa har mayafin ya faɗi har sai na abubakar ya ga yadda yake ya zo ya ɗauki mayafin ya ɗora mishi ya ce ya manzo Allah sauƙa kanka Allah ya karɓa ma addu'a ka zai baka nasara to amma mu fa yanci kwance sun yawa a wajen ba abin da muke gabatarwa da duniya bacci da san kai da lalaci ba dagewa tukuru ne abu ba addinin mu ya mu da iyalanmu to duk irin waɗannan sun suka yi kakatutu har ma suke cin karansu ba babbaka waɗannan arnaɗin makiya musulunci yasa in kana jin labarai kana jin abubuwan da yake gudana a yanzu to hankalinka zai tashi za ka kasa yin bacci sau da yadda ake cutar da musulmi a kowane ƙasashe ƙasashenmu ne kawai ake yaƙi ƙasashenmu ne kawai aka fattattaka yadda aka yi da libya yadda aka yi da iraki yadda aka yi da suriya yadda aka yi da sudan yadda ake da falastin ƙasashe ƙanana za su tsaya su ce ba su tashi su ce ba su yarda ba ƙananan ƙasashe yaman din nan da bata yau ita ce ta tsaya take yaƙi da manyan duniya saboda menene saboda gazda. amma ba ta ƙasa da za ta iya tsayuwa irin yadda yaman ta tsayi. kuma husiyin ne fa 'yan shi'a ne shi'anci suke ai kasashen ahalus sunna ya kamata su ba gazza kariya tunda gazza ahalus sunna ne ba yan shi'a bane ba din yanda gazza hamas din yanda yan shi'a suke taimakon su ba su taba cewa yan shi'a ne su ba suna nan akan ahalus sunna kuma su da masallatansu da malamansu da menene ɗinsu duk sunna suke yi in ka je yan garin duk sunna suke yi amma kuma duk duniya ba mai taimakonsa sai shi'a yanzu wannan bai zama abin kunya ma ba ga ahalus sunna din kasashen ahalus sunna ba su ya kamata da suke kiran kansu ahalus sunna ba su ba su kariya shi sa kuke gani da yawa daga cikin yan boko da ba su karanta addini ba da jahilai da yawa suke bin shi'a to da irin wannan suke kallo duk wani abu da ya tashi a ce sai yau sai yaman yaman yau ita take dukan isra'ila ita take dukan amerika da su ake yaƙi yau don me a matsayinka na musulmi ka san mutanen nan kashe yan uwanka musulmi kake ba za ka ji ba kana son mutanen da suke yaƙar su ne babban musibar duk yadda za a yi aƙidatan ba yadda za a yi musulmi ya ce ya bi aqidar shi'a ka zagi abubakar ka zagi umar ka zagi usman ka zagi aisha wannan tir ba wani musulmi hankalinka ba zai iya ɗauka ba kuma sai ka yi fito na fito da su amma kuma in ka dawo ka ga yadda kuma aiki da ce don ni to mu da muke son abubakar muke son umar muke son aisha muke son muke muke bin addinin gaskiya to don ni mu ba za mu tashi mu yi abin da yake na gaskiya ba sai mu zama yan kanzagin kafirai mun kuma ita ce sunna kenan wannan ba ita ce sunna ibn taymiya bai fi yan kanzagin kafirai ba muhammad bin abdul wahab bai bi yan bukun gari su ibn al-qayyim duk malaman sunna da suka yi su imamu shafi'i su wane ne daular da take musulunci ma ba su biye ta ba aka suka zama yan kanzagi kada suka zama to suna da ra'ayi sun tsaya akan addinin su to dan mu mu ba za mu tsaya ba kawai sai ka ce siyasar duniya wani sai ce ai iran da yaman da su labanin duk abin da suke siyasar duniya ce to mu ma mu zo yi siyasar duniya tunda siyasar duniya tana kwashe mutane musulmi da yawa kasashen musulmi suna koma zuwa gare su to mu ma mu zo yi siyasar duniya mu siyasar lahira muke kenan kai kenan siyasar lahira take to ce ce siyasar lahira ɗaurewa a zalimai gindi shi ne siyasar lahira haka wannan shi ne babban musiba mala haka mu muna da hankali ko muna ganin tun muna sudan muke ganin tarihin abubuwa muke karanta abubuwa muke jin abubuwa muke jin yadda ke kwamba wanda muna ganin cewa shi yasa da yawa daga cikin ahalus sunna suke da kishi cewa abubuwan ba za su rufe ido ba su bi irin su kasashen shugabannin saudiya kawai ido a rufe bayan sun ga abubuwan da suke yan kallagen yahudawa ne kuma wannan ba wani mai ilimi kuma ahlu suna da zai ce kuma zai aƙida shi'a so da ya san aƙida shi'a bayan da zai ko malamanmu. mu da yawa za ka ga sun suna mu'amala sun taimake su a lokacin kafin a yi fito na fito su kore su dalilin ma da aka rabu saboda sai dai su amfana da su sun kibin aƙidar sun ce babban malamin mu kullum abin da yake cewa doni tunani doni hankali zan iya yarda in zagi sayyidina abubakar ko umar ko usman ko aisha yace da wani tunani amma muna mu'amala da su duniya su kaɗai suke taimaka mana lokacin yana daga cikin manyan gwamnatin sudan muke muke ni nake ma tambaya aji Ina ce ba ku ga ku kuna yaka da iran tana muku kaza tana muku kaza ta ce to ya za mu amma dai ka san mu ba za mu yi aƙidar shi'a ba domin mun yi karatu mun yi ilimi mun san menene addini na gaskiya amma ko wanda ya zo zai taimake mu don mu tsira da mutum mu tsaya da ko kowaye in ya zo za mu amsa waɗanda suke aƙidan namu su kawo mana gwana don me ba su kawo mana ba haka su ma hamas suke cewa kullum hamas abin suke cewa to ina ahalus sunna yan uwan namu ku kawo mana dauki mana ina kuke ku kawo mana dauki naka dole a matsayin mu mu wayar da kan al'umma kuwa su gane waɗannan al'amura A ƙidar shi'a duk abin da suka yi na taimakon wani da menene kai a matsayinka na musulmi ba za ka amshi wannan aƙidar ba domin ka san halaka ce da haka kai yanzu abin da ya kamata ka yi dole ya za ka yi kai abin da kuke yi kuma na zahirin da kace da na siyasar duniya ya za ka yi kai ka yi ka taimaki yan uwanka musulmi kuma wanda ya faɗa rijiya ko takobi aka wanda ya halaka a ruwa in ka mika masa takobi sai ya kama don me yan palestine da yan ne in yan iran da yan husiyin da yan yaman suka kawo musu dauki ba za su kama ba suna cikin ana kashe su sai su je yan shi'a ne ku tafi a ƙara samu ko mu ne anan wani ya zo yana kashe mu yana cin mutuncin mu yana yaƙa mu muka duba muka goma ba wanda ya bamu makamai sai yan shi'a su zo su kawo mana gashi ku kare kanmu za mu amsa mu kare kanku duk ba za mu yi aƙida ba amma za mu amsa ko mun tashi yabo za mu yaba musu sun taimaka mana wannan shi ne zahiri shi ne hakika Allah ya iya mana da iyawarsa Allah ya taimaki musulunci da musulmi Allah ya kare musulunci da musulmi ubangiji maɗaukakin sarki ya karya matsiya addini a duk inda suke Allah ya kawo falastinawa Allah ya kawo musu ɗauki Allah ya taimake su da taimakonsa Allah ka agaza musu da agazawarka Allah ka kawo musu ƙarshen wannan fitintuno nasu Allah ka ba su nasara Allah ka taimaki mujahidansu Allah ka ba su nasara akan makiya Allah da makiya musulunci Allah ka tozarta turawan yamma da 'yan kanzagin su Allah ka tozarta su Allah ka wulakanta su Allah ka nuna mana ikonka akan su ya Allah ka ruguza kasar Isra'il Allah ka ruguza ta Allah ka rugurguza suna Netanyahu Allah kada ka ba su nasara Allah ka sanya bakin ciki ya tafi haƙi zuwa ƙarshen rayuwarsu Allah duk abin da suke shiryawa ga musulunci da ƙasashen musulmi Allah ka mayar da shi kansu Allah duk makaman da suka tanada Allah ka tashe su ka tashe su a cikin su ya zal jalal wal ikram subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh